Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 11 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. A jiya Lahadi masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hanover na Jamus. inda kuma masu goyon bayan ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba su ma suka yi tasu zanga-zangar to kanin labaran duniyar kenan Dear Nigerians, for the past seven years, I have served as Vice President under a true Nigerian patriot, a servant of the nation in war and peace. To mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ne ke bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2023 kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniya muna dauke da rahoto. To a kuma wani mataki na magance matsalar tsaro da ke nema zama ruwan dare a Abuja babban birnin Najeriya kamar yadda rotanni ke nunawa. Hukumomin birnin sun gudanar da wani taron gaggawa. su jami'an tsaron kara tabbatar ma da shi minista cewa lallai yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare inda aka a kafa kungiyoyi daban-daban na sa ido na ko ta kwana don magance a matsalan garkuwa da mutane Muna kuma tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibril zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma da falalar azumi albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adansa. Daga cikin manyan jam'iyyan kasar biyu shine na baya-baya da ya shiga takarar shugabancin kasar mafi yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki a Afirka. wanda da farko aka zaba a matsayin mataimakin shugaba Buhari a shekarar 2015. Osibanjo ya yi sanarwar ne bayan an shafa watanni ana hasashen ko yana da shirin gadar Ubangidansa ko a'a. A wata sanarwa babban lauyan dan shekara 65 kuma tsohon malamin jama'a ya ce shekarun da ya yi a ƙarƙashin jagorancin Buhari sun sa ya zama mutumin da ya fi dacewa da wannan aikin. Ya yi alkawarin ci gaba da manufofi da ayyukan shugaba Buhari ciki har da manyan ayyukan shimfiɗa sabbin hanyoyi da layin dogo. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da muhimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni shida ana yi. A wata hira da shirin 60 Minutes na gidan talabijin ɗin CBS na daren Lahadi ya kuma faɗi cewa ci gaba da kasancewar Ukraine ya dogara ga ƙara ƙaimin Amurka wajen tura makamai. Kuma ya ce ya ba shugaban Amurka Joe Biden jerin abubuwan da suke bukata. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai za su gana a yau Litinin don tattaunawa akan sake sanyawa Rasha takunkumi. A jiya Lahadi masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hanover na Jamus, inda kuma magoya bayan Ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba su ma suka yi tasa zanga-zangar a cewar 'yan sandan kasar. Kimanin masu zanga-zangar goyon bayan Rasha 600 cikin ayarin motoci 400 dauke da tutocin Rasha ne suka bi ta birnin Hanover da ke arewacin Jamus, yayin da magoya bayan Ukraine kusan 3,500 suka tattara a tsakiyar birnin a cewar 'yan sandan. An sanya shingaye don raba masu zanga-zangar goyon bayan rashar da masu zanga-zangar Ukraine a cewar jami'an tsaron. Sun kuma kara da cewa wasu lokutan yanayin yayi zafi, amma dukan bangarorin biyu sun yi zanga-zangar cikin lumana. Kimanin 'yan Rasha 235 ne ke zama a Jamus daga ƙarshen shekarar 2020 bisa ga ƙididdigar gwamnati. Haka kuma kimanin 'yan Ukraine biyar ke zama a Jamus kafin mamayar Rasha a kasar su bisa ga kididdiga Amma kusan karin 'yan Ukraine uku suka isa Jamus tun bayan da Rasha ta fara kaddamar da farmaki a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta kawo mana ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su inda za mu fara da siyasar Najeriya. Mataimakin shugaban ƙasar Farfesa Yemi Oshibanjo ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a ƙasar a baɗi. Oshibanjo ya bayyana hakan ne a wani bidiyo da aka naɗa wanda ya wallafa a shafukansa na sada zumunta a yau Litinin. lamarin da ya kawo ƙarshen raɗi raɗi da kiraye-kirayen da wasu ke yi na neman ya tsaya takara daga lagos ga rahoton da baban gida jibril ya aiko mana Dear Nigerians, for the past seven years, I have served as vice president under a true Nigerian patriot, a servant of the nation in war and peace, and a man of integrity, President Muhammadu Buhari. We have together worked through some of the most difficult times in the history of our nation. Mataimakin shugaban Najeriya Professor Emil Shibanjo kenan ke bayyana kansa ga 'yan Najeriya a wani mataki na bayyana neman takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 wannan kalamai na mataimakin shugaban najeriya profesa yobe oshibanjo ya zo ne a daidai lokacin da jigajigan jam'iyyar ta apc ce hadda jigon jam'iyyar ta apc a swaju bola ahmed tinubu da ake wa kallon ubangidan profesa yobe oshubanjo tuni suka ayyana kansu a matsayin masu neman wannan mukami na gadon shugaban kasa muhammadu buhari a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa to koya magoya bayan farfesa yomi oshibanjo da ke birnin lagos suka ji game da wannan ayyana bukatarsa na neman shugabancin najeriya ga dai abin da wasu suke cewa osunbajo always fight for justice he, he quench crisis in the nation, try to make peace. Wannan malami ya ce Ojubanjo na yaƙi domin tabbatar da adalci a duk lokacin da aka samu tashin tashina yakan garzaya domin ganin ya ba da haƙuri da kuma tabbatar da doka da oda don haka ni zan zaɓe shi idan ma akwai gazawa da ake ganin yayi. wannan laifi ne na masu bashi shawara da suka mamaye gwamnati. I will go for Osinbajo. It's good. Yeah, I'll go for His subordinates, I would say they are the one blocking his way. Shi ko malami cewa yanayin da ake ciki a najeriya yana neman matashi mai jini a jika ba wai wanda ya riga ya tsufa ba yanayin tafiya yanzu ta matasa ya kamata a ce an bar mutum wanda yake da dan kwarin hanzari ne yadda zai iya yin abubuwa tare da matasa yana gwagwarmaya tare da matasa sun bajo gaskiya baya nuna kabilanci a rayuwar shi saboda mutane da za su duba su gani abubuwa suna faruwa akan buhari lokacin buhari yana tafiya yana travel yana barin shi akan kujera kuma kowa yana ganin yadda ra'ayin najeriya yake tafiya yana dan dama dama in ba har yayi travel ya tafi in an bar wasu banjo akan kujerar nan za a ga dan canjin wasu abubuwa sun dan faru yanzu dai a yanda ya rage kasa da shekara guda a gudanar da babban zaɓe na kasa a yanda kuma 'yan takara ke ci gaba da fitowa fatan 'yan najeriya shine na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassa daban-daban na kasar. domin kuwa sai da zaman lafiya ne za a samu sukunin gudanar da babban zaɓe a ko'ina baban yarjifin murya amurka daga lagos to an jima kaɗan baban gida jibril zai zo mana da shirin ilimi ana kuma tare ne kai tsaye da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya Hukumar kwastam ta Rasha ta ce tarayyar Turai ta EU ta hana motocin da aka yi wa rajista a Rasha da Belarus shiga kasashen kungiyar. Matakin da yana daga cikin jerin takunkumin da EU ta sanya wa Rasha saboda mamayar Ukraine. Yanzu motocin dakon kayayyaki na ƙasa da ƙasa masu ɗauke da lambar rajistar Rasha da Belarus ba za su iya jigilar kayayyaki a faɗin ƙasashen EU ba, a cewar wata sanarwa daga hukumar kwastam ɗin Rasha a ranar Asabar. sai dai tarayyar ta eu ta amince motocin dakon magunguna abinci kayan noma makamashi taki da wasu nau'ikan karahuna su shiga kasashen tarayyar turai dai ta dogara sosai akan makamashi da taki daga rasha a nan amurka fadar white house ta ce Shugaba Joe Biden zai zaɓi wani tsohon mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya don shugabantar hukumar ATF ta kula da barasa da tabar sigari, bindigogi da kuma ababen fashewa. Yayin da kuma a yau Litinin zai sanar da sabbin matakan sa ido akan makaman da ake kerawa a ɓoye marasa lamba. Steve Dettelbach shine zaɓin Biden a matsayin daraktan hukumar ATF wanda majalisar dattawan ƙasar za ta amince da shi. A wani taro da za a yi ake sa ran Biden tare da mataimakiyar babban lauyan gwamnatin kasar Lisa Monaco zai sanar da kokarin gwamnatinsa na magance bindigogi marasa lasisi ciki har da hana kera kayan aikin da masu sayan bindiga za su iya yin amfani da su wajen kera bindiga mara lamba da kansu. Sabuwar dokar ma'aikatar shari'a ƙasar za ta buƙaci kayan aikin ƙera bindigar su kasance masu lamba da jami'an tsaro za su iya amfani da ita su gano makaman da aka yi amfani da su wajen aikata manyan laifuka. Sannan masu sayar da kayan ƙera bindigar su kasance masu lasisin gwamnatin tarayya su kuma gudanar da bincike akan masu sayi. Duk wani shago da ke da bindiga mara lamba to dole ne ya sama musu lamba bisa ga dokar. a gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da muka duba batun tsaro a Najeriya a daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa ana samun karuwar aika-aikar 'yan bindiga da ake wato da ke sace mutane a wasu yankunan babban birnin tarayya a ƙasar ta Najeriya. Ministan birnin Malam Muhammad Musa Bello ya kira wani taron gaggawa. da zumar ganin an shawo kan wannan matsala kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja. Abuja babban birnin tarayyar Najeriya sannu a hankali sha'anin tsaro sai kara ta taɓarɓarewa yake inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da satar mutane don neman kuɗin fansa musamman a yankunan ƙananan hukumomin birnin. wannan ne ma sa ministan birnin malam muhammad musa bello ke nuna rashin jin daɗinsa inda ta kai ga ajiya ya kira wani taron gaugawa da manyan jami'an tsaro a birnin. Alhaji Abubakar Sani shine mai magana da yawan ministan ga kuma karin bayanin da ya min. Wannan taro na gaggawa da jami'an tsaro shi mai girma ministan Abuja Malam Mahmud Musa Bello ya kira shi ne don ya kara jaddada musu bukatan kara sa ido akan irin matsalolin da suke faruwa musamman matsalan garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ake aikatawa. Taron wanda ya kunshi kwamishinan 'yan sandan birnin, daraktan hukumar tsaro na DSS da kuma kwamandan hukumar tsaro ta Civil Defense da ma kwamandan brigade ɗin sojojin da ke gadin fadar shugaban ƙasa ya cima matsaya kamar yadda abubakar sani ke ci gaba da karin bayani a nan ne kuma su jami'an tsaron kara tabbatar ma da shi minista cewa lallai yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare inda aka kafa ƙungiyoyi daban-daban na sa ido na ko ta kwana don magance matsalan garkuwa da mutane a sassuka daban-daban na wannan birni da kuma ƙauyuka su jami'an tsaro suka tabbatar ma da shi mai girma minista cewa ana kuma tabbatar da tsaro a wannan birni na tarayya. Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Za mu yaba ma shi minista da ya yi wannan yunkurin. To ya kamata ofishin minista ya zan akwai tsari na tsaro wanda ya haɗa duk bangarorin na tsaro. To abu na biyu shine tattara bayanai da tantance su wato abin da ake cewa intelligence. Kuma wannan yana da nasaba ne da irin yadda aka sawo jama'a cikin tafiyar. Muna da fahimtar cewa lalle akwai gibi a nan in ka diba ma satin da ya shige an samu tarzoma a yankin kuje inda matasa suka fito suna nuna kukansu da yanayin tsaro da ake da shi saboda sace jama'a da kai kusan goma abu na uku shine haɗa kai tsakanin ita birnin tarayya da jihohin da ke kewaye da ita sai abu na karshe tabbatar da cewa su hukumomin nan na tsaro waɗanda ke cikin birnin tarayya an sa ido da bibiya ba wai kwaya ga ɗaukan kuɗi ana ba su ba ba tare da sa ido da bibiya ba. a ba bayanan dai 'yan bindiga daɗi na cin karansu ba babbaka a yankunan karkara na birnin tarayyar inda ko a makon nan da ya gabata sai da suka bindige shugaban kungiyar meta Allah tare da yin awon gaba da wasu mukarrabansa abin ma kenan da ya sa wasu yan asalin birnin irin su Alhaji Ibrahim Tungammaje ke ganin cewar akwai bukatar mahukuntan birnin su taimakawa 'yan sa kai ka san tsoro din ya fara daga gida ne kafin je waje ne sako ka da zama mashi ya taimaka ma yan banga a taimaka musu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a Najeriya jama'a na ci gaba da fuskantar matsanancin yanayi na zafi musamman arewacin kasar wanda ke sa wasu musulmi da ke azumin wato ɗaukan matakai da za su sama wa kansu sa'ida yayin da suke gudanar da wannan ibada. To shin me masana ke cewa kuma me ya kamata jama'a su yi a wannan yanayi? Muhammad Nasir ya yi kokarin nemo mana amsar waɗannan tambayoyi a wannan rahoto da ya aiko mana daga Sokoto. Jihohin arewacin Najeriya waɗanda suka yi iyaka da jamhuriyar Nijar waɗanda ke fuskantar barazanar gurgusuwar hamada suna fuskantar matsanancin yanayin zafi. Masana sauyin yanayi a wani taro da suka gudanar a watan Fabrairun wannan shekara a babban birnin tarayya Abuja sun yi hasashen cewa wasu jihohin Najeriya za su cinci kansu cikin yanayin zafi fiye da kima. Farfesa Ali Umar Tambol kwararre masanin sauyin yanayi na jami'ar Usmanu Dan fodo da ke Sokoto na daga cikin mahalarta wannan taron. Da aka yi wannan modelin din sai aka ga cewa gaba ɗaya arewacin Najeriya da kuma har wasu wurare cin kudanci za a samu zahi fiye da wadda ake tsammani ne wadda yake noma. To shi sa ga yanzu a wannan wata kuma gashi ya zo cikin azumi watan afrilu zafi ya yi yanzu haka kwana uku na wuce ita wannan kuma ta sake ba da update cewa mutane su kula za a samu tsananin zafi a jihohin sokoto kebbi zamfara kano katsina a borno suka ba da wanga har cikin wasu jihohi cikin eh, kudancin najeriya za a samu ma'aunin zahin zai kai wajen 42-43 degrees celsius to mm. idan aka wayi gari temperature ita wannan ma'aunin zafi an samu ko 40 an ga samu ba ya mana yawa kashin sa mutane yanzu suna wahala sosai wannan yanayin ne yasa yanzu jama'a ke fuskantar matsanancin zafi kuma ga azumi abin da yasa wasu suka zaɓi ɗaukar wasu matakai na sauƙaƙawa rayukansu kamar waɗannan jama'a da na tarar cikin wata fadama a sokoto sun fake cikin yanayin sanyi sunana abdulrashid mai akwai makera asara gaskiya wanga zafi da an kai na bana yawa muna da roƙon Allah shi mana sassauci suna na mallan tsoho leda bagi to wallahi cikin gari haka yake kamar inda an kwana garwashi da inda babu nowa babu wuta talatin babu za'i ka zamana can don ciwo na iya kama batun ɗaya ne har a jihar Kebbi kamar yadda wasu mazauna jihar suka tabbatar suna na dan asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya na dade ban taba ganin zahiri irin wannan ba saboda ana azumi za ka ga mutane suna siyan ruwan sanyi kankara ana lemawa gaji. Muhammad Yazid Umar daga birnin Kebbi, Najeriya. Yanayin zafi a jihar Kebbi sai dai mu ce Allah da ya kyauta. Abin gaskiya dai Allah da ya anshi ibadunmu. To idan yanayi irin wannan ya kasance me ya kamata jama'a su yi? Farfesa Ali Umar Tambol yana mai cewa. An ba shan ruwa su rika shan ruwa to amma yanzu an zo a cikin azumi kaga babu shan ruwa mm. don haka dole na daidai mutane su rinka eh, kokari su dan kauce wasu ayyuka wanda zai sa ka kara jin wahalar jin bukatar shan ruwa wannan yanayin a cewar masana sauyin yanayi yana faruwa ne sanadiyar wasu abubuwa da ake aikatawa musamman waɗanda ke kawo ɗimamar yanayi wanda duniya baki ɗaya ke fuskanta tare da fafatukar ilmantar da jama'a akan illolinsa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet. Wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin ilimi tare da Babangida Jibril. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin kuma da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hirar da wakiliyarmu a Abuja, Madina Dauda, ta yi da ɗan majalisar dattijai Aliyu Sabi Abdullahi game da ƙoƙarin da majalisa da kuma gwamnatin Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejo kwalejojin ilimi a najeriya duk da kukan da malaman manyan makarantun kasar ke yi cewa gwamnati ta gaza wajen samar da isassun kudade na tafiyar da irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare abinda kuma ya sa darajar ilimi ya taɓarɓare a ƙasar tare kuma da jefa malaman cikin wani yajin aiki na gama gari ko a wannan makon gwamnatin najeriya a ta bakin ministan yaɗa labaran ƙasar lai muhammad ta amince da ba da lasisin kafa wasu jami'o'i masu masu zaman kansu guda goma sha biyu a sassa daban-daban na kasar matakin da ya sa wasu masana harkokin ilimi ke ganin mataki ne na mai da ilimin jami'a a kasar karkashin 'yan kasuwa abinda kuma zai wuya 'ya'yan talakawa su samu zarafin shiga irin waɗannan makarantu ga dai madina dauda da bakon namu sanata aliyu sabi abdullahi daga jihar neja to gaskiya ticcoci suna cikin matsala kuma idan babu tica ai babu makaranta rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar suka ci an ruhi akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin <laughs> shi ma bai san komai ba to gaskiya duk wa'annan abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba dole sai mu mai da hankali akan maganar ticoci ko karkashin ice tica zai koya ma ɗalibi in dai tican ya kware ya san abin da yake yi ɗalibi zai gane amma ka ɗauki shi ka sa cikin ofis mai AC da komai bai sani ba bai sani ba ne bai iya ba bai iya ba ne to shi yasa kuma ni na ga kai gaskiya idan Allah zai bamu nasara a wannan lokacin da nake tunanin ga kenan mu samu wannan jami'a kaga ilimi ya zo kusa a wannan yankin kuma ticoci za su samu sauki saboda wasu tahiyar da za su yi bai wuce tahiyar minti talatin ba awa daya maximum awa biyu ka tafi makaranta kaga sauki ya zo kuma na imani in allah yadda wannan zai amfana da wannan da ita Niger State gaba daya har da ma Najeriya gaba daya sai dai kuma wasu ƙwararru suna sukan ƙarin jami'o'in nan saboda suna ganin a yanzu ma yaya gwamnati ke fama da rike waɗanda suke da su ina ga an ƙara wasu sababbi me za ka ce to ai wannan ba za mu ce sabo fil haka ba ne saboda ai dama akwai kwaleji a wurin kuma kwaleji din su ma sukan haɗa hannu da su ilori da su Zariya suna sandwich to yanzu ga sun koma jami'a kaga shikenan abin da suke da wasu sai sun dawo su ma an ba su karfin yi to ai sauki ya zo kuma amfani shine suna da watan inda aka yi jami'an ba hilin da ba su da shi 500 hectares suke da shi saboda haka ya ishe su su yi duk abin da za su yi kuma ko yanzu idan ka je wurin zaka cimma iya kokarin da shi wanda ke kula da makarantar provost din kenan yanzu yake yi to shi yasa muka ga yana da fa'ida a ƙara mata daraja ta zama jami'a saboda me wa'anda ke neman ilimi za su samu saukin zuwa neman ilimi mutuna in kai tica ne sai dai ka je faculty of education na sauran jami'o'i wanda yake kuma adadin mutanen da ake ɗauka a wayannan faculties din kalilan ne to ai wannan shine matsalan da muka yi kokari mu ga an magance da kirkiro wannan jami'a kana da yakinin gwamnati za ta iya daukan ɗawainiya kenan a dama tana daukan ɗawainiya already saboda a akwai ticoci wurin akwai eh, malamai wanda ke aiki a wurin kuma wa'annan malaman an ba su dama ne darajar su ya karu kaga da ana kiran ka lecturer zaka kare chief lecturer under federal college of education system tsarin college ko za ka koma jami'a yanzu kaga shi shikenan zaka zama professor daga nan kuma bayan haka saboda ya zama jami'a to lallai suna da dama kuma su haɗa hannu da mutane masu sha'awan tallafa ma ilimi na ƙasashen waje da sauran wurare don su haɓaka abin da suke yi saboda haka dama ne ta samu kuma idan aka ce jami'a ai ba dole lallai sai kuɗin gwamnati kawai ba masu hannu da shuni masu tallafa ma ilimi su samu dama inda za su iya su masu kawo gudumansu don wannan wurin ya samu haɓaka. To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da ɗalibai game da wannan mataki na ƙara ƙirƙiro jami'o'i walau na gwamnati ko na masu zaman kansu da sauran manyan makarantu duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gaza wajen tafiyar da su da kuma uwa uba yajin aikin da malaman jami'o'i da ma ma'aikatan jami'o'in yanzu haka ke yi a najeriya a madadin wakiliyar mu madina dauda da sauran abokan aiki musamman wanda ta ba da umarnin shirin julie leathers gresham naku baban gida jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani mako to albarkacin azumin watan ramadana ga falalar wannan ibada daga bakin malam mustapha dandume daga kanan najeriya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين sunana Mustapha Dandume daga nan Mu'adu bin Jabal Kano, Najeriya. yau za mu magana akan abin da ya shafi cewa mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda zai hada da shi annabi sassala ya kara da cewa idan ranar azumin ku ya zo kada mutum ya rika sakin baki ko da wani ne ya zage ka ko ya ci mutuncinka ko ya nemi ya faɗa da kai ko ya faɗi wani abu a tattare da kai kana da damar da ka ɗauki fansa kar ka ɗau fansa ka ce inni imru'un sa'imun ni mutum ne wanda yake azumi ya tabbata dai a hadisin nan dai annabi sassanin ke kara da cewa wallazi nafsu muhammadun biyadihi ce na rantse da wanda nafsu muhammadin da ya ran nan na annabi muhammad yake a hannunsa wallahi warin bakin mai azumi shine mafi daɗi a wajen allah daga kanshin almiski sai annabi sallallahu yake cewa lissa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu ya farahu ma wanda zai yi farin ciki da su iza aftara idan ya ci ma'ana ya kai farhun wato zai yi farin ciki ma'ana idan ya kai azuminsa zai yi farin ciki lokacin da mai azumi ya kai azumi farin ciki da mannar da yake ai tana da yawa kaga farin ciki na farko kenan wa idza ya rabbahu sannan lokacin da ya haɗu da ubangijinsa farhun zai yi farin ciki na ma saumihi da azuminsa kaga farin ciki guda biyu kenan kullun da ya kai azumi zai yi farin ciki to farin cikin farko kenan da mai azumi zai haɗu da shi farin ciki na biyu shine lokacin da zai haɗu da Allah Allah kaɗai ya san me ya tanada masa kuma Allah kaɗai ya san me zai bashi a wannan rana Allah kaɗai ya san me ya tanada masa a wannan rana saboda haka musulmi da suke azumi su dage su tabbatar da samun wannan falala a cikin niyya azumin su da kyautata azumi saboda haka azumi na Ramadanu a kunshe ke da irin waɗannan falaloli ga wanda duk Allah ya bashi dama yayi yi kokari ya samu ya rabauta da wannan muna fata Allah zai samu rabauta da wannan farin ciki guda biyu farin ciki na farko lokacin da muka sha farin ciki na biyu kuma lokacin da za mu haɗu da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ta yanzu kuma ga labarai a takaici. A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yami Osibanjo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adansa. Daga cikin manyan jam'iyyan kasar biyu shine na baya-baya da ya shiga takarar shugabancin kasar mafi yawan al'umma da karfin tattalin arziki a Afirka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin cewa sojojin Rasha za su kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da muhimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni shida ana yi. A jiya Lahadi, masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hanover na Jamus, inda kuma magoya bayan Ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba, su ma suka yi tasu zanga-zangar a cewar 'yan sandan kasar. kimanin masu zanga-zangar goyon bayan rasha 600 cikin ayarin motoci 400 dauke da tutocin rasha ne suka bi ta birnin hanover da ke arewacin jamus yayin da magoya bayan ukraine kusan su 3,500 suka tattara a tsakiyar birnin a cewar 'yan sanda an sanya shingaye don raba masu zanga-zangar goyon bayan rasha da masu zanga-zangar ukraine a cewar jami'an tsaron sun kuma kara da cewa wasu lokutan yanayin ya yi zafi amma dukan bangarorin biyu sun yi zanga-zangar cikin lumana hukumar kwastam ta rasha ta ce tarayyar turai ta eu ta hana motocin da aka yi wa rajista a rasha da belarus shiga kasashen kungiyar matakin dai na daga cikin jerin takunkumin da eu ta sanya wa rasha saboda mamayar ukraine To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a wannan shiri namu ne wannan daidai lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare. Wato da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana zamu da muku da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta ni gabatarwa da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Nelson. Ni Mahmud Lalo nake cewa da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.